Comrade Bashir Ahmad dan Malam da ke zaman shugaban kungiyar ta Ipman reshen Kano Depo da ta kunshi jihohin Kano Jigawa Katsina da wasu sassan jihohin Bauchi da Yobe ya ce. Akwai jami'ai irin su DPR da su NNPC da mu kanmu mun kafa kwamiti wanda muke zagayawa muke tabbatarwa ana sai da wannan man kan 97. Idan ka ɗauki gidajen mai na NNPC da wuya ka je ka tarar inda ake sayarwa naira 97 haka dai kake cewa amma ni ka gaya min yanzu wani gidan mai ka gani a cikin garin nan wanda ya haura naira 97 babu ba ga magana farashi ku a kungiyance me kuke yi ne ganin maganar ma karancin man ta kaune ne ga baki ɗayanta to al'amari ne na gwamnati mu dai in an ba mu za mu ɗauka yanzu motocin mu suna Legas ko yau aka ce mu je mu ɗauka suna nan suna jira da an ce mu zo mu ɗauka za mu zo mu siya kuma mu kawo wannan hali na karancin albarkacin mai ya ƙara kasuwa ga 'yan bumburutu da ke sayar da man a bakin titina cikin jarkoki ko da shike su ma sun koka kan yadda farashin man ya yi tashin goron zabbi sagir hassan na daga cikin ɗimbin masu sayar da man a kan titin zuwa gidan zu a nan kano muna siyo lita 135 kullum ƙara kuɗin mai suke yi ku yanzu nan kuke saiwa galan abinda muke sayar da galan muna sayar da shi 700 dafa da muna sai da shi ɗari shida. Akwai wahala ne wajen samun man in kun je ko kuma da kun kuke samu? Eh gaskiya akwai wahala don duk da haka idan ka je za ka samu layin jarkoki. Ya za ka kwatanta yawan kwastomomin ka na yanzu da a baya da ba wahala mai? Eh to gaskiya saboda ka sa abu ne wanda ake wahala shi yanzu yanzu gaskiya an fi siyan sa kan da. Sai dai matsalar abu kwaya ɗaya ne wanda man ya yi tsada wanda mu kanmu haƙuri muke da riba kaɗan da na fi samun kuɗi yanzu kawai muna siyo shi ne don dai kan mu zauna haka ba mu da shi alhaji sayyidi suleiman abubakar da ke zaman kwantrolan shiyar kano na hukumar dpr mai tabbatar da cewa albarkatun mai na isa dukkanin gidajen mai bayan su daga tashoshin depo kuma ana sayar da su kan farashin da gwamnati ta amince cewa yake in dai ka gewaya a cikin kano to za a ga cewa dukkan gidajen mai suna sayowa ne kamar yadda aka kayyade ban dai hana ƙauyuka ba kuma kaga hukumar mu ba da za a yi ta kasance muna ko'ina a kowane lokaci eh, amma dai nan cikin kano da yake mun yi ba da karfi a cikin gari saboda yawan motoci da yawan abun hawa ya yawa a cikin gari eh, so saboda haka wannan abun yana iya yiwuwa yana faruwa na sai da mai fiye da gwamnati ta kayyade amma lalle lalle ba a cikin gari ba sai dai a ƙauyuka kuma ƙauyukan ma wani lokuta muna muna zuwa mu ba mu gani wanda muka gani kuma ana hukunta shi kuma hukuncin da muke yi eh, muna rufe gidan mai ne alhaji sayyidi suleiman abubakar kenan kwantarolin shiyar kano na hukumar dpr cini dai masu motocin haya da sauran ababen sufuri a nan kano suka yi ƙarin kuɗi ga fasinjojinsu da kimanin kashi ashirin cikin ɗari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria